yi masa bisa kame in ba mu yawaita salati a gare shi mu yi da sunnan shi haka malamai na tauhidi suka ce musulunci cike yake da abin da ake kira adab akwai adabul muslimi akwai adabul muslimi sallallahu alaihi wasallam adabul muslimi islam adabul muslimi ma'a walidai haka za ku gani manyan malama na addini sun yi rubutu a kan shirin wannan adabin ku za mu ɗau adabin guda wanda a dozan ta ɗaya adabul muslimi ma Allah tabaraka wa ta'ala shin a matsayinka na ɗan adam wanda Allah ya halitta ka ɗan adam ya yi ka musulmi menene na dubban ka da Allah subhanahu hannu. me ya na duba yaya mutum wani ladabi ake nema a matsayin ka na bawa kuma ga mahalicinka sai malamai suka ce farkon ladabi shine ka fahimci ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka dan ba za ka gane ubangiji ka mutum sai ka duba ni'imar da ya maka idan kai itirafi da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka to anan kuma sai ka tafi ladabi na biyu me fitar wannan sai ainihin malaman suka ce ka duba faɗin Allah subhanahu wata ala inda yake ce alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati alam ku shin ku gani ba shin ku nazari ba shin ku duba ba annan a sakara da kuma fi samatu ma ba da cewa Allah subhanahu ta'ala ya hore muku abin da ke cikin samai da ƙasa wa asbaga alaikum na'imahu ubangiji subhanahu ta'ala ya shimfida muku sa allati la tu'addu wa la tuhsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya kididdigewa ba minha khalquna bani adam daga cikin babban ni'ima da Allah ya yi bai yi mu jakuna ba bai yi mu raguma ba bai yi mu sauro ba bai yi mu kuda ba bai yi mu kyankyaso ba bai yi mu kwado ba ya yi mu 'ya'yan adamu cikin halitta da komai daraja ya saka mu a ciki wani babban ni'ima ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nas man yajadu billahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir amma duk da haka a cikin mutane akwai wanda yake jayayya da bai kai ilimin ba tare da ilimi ba wala hudan babu shirya wala kitabin munir ba shi da wani littafi mai askakawa akan ya cancanci ya jayayya da Allah to jama'a dan adam wanda ya san Allah shi ya halitta shi mun gane ko min al adami ila al wujudi wa min al wujudi ila al'adami wa min al'adami ila wujud al-abadiyya shi ka daga babu kuma cikin girmamawa da Allah ya wa adam malaman tauhidi suka ce dukkan halittar Allah ya yi ta ne da kalima inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun amma dan adam saboda girmama ba da kalima Allah ya yi ka ba da hannunsa da kudura ya halitta kowace halitta fa gaba daya hatta alqalami ubangiji ya ce masa kun ya kasance sai ce uku ma kana wa ma sai rubu shi kansa alƙalamin bayan ya kasance sai aka ce masa rubuta abin da ya kasance da abin da zai kasance domin alƙalamin ma ya tarda abin da ya riga shi sau da aka yi ta rubutu a cikin launin ma'ul ma kana wa ma sai kun amma shi dan adam sai Allah ya halitta shi da hannunsa na kudin kai shi yasa ubangiji ya ce wala kan karanta mai wala qad karama kuma can ubangiji ya ce khalaqal insana allamahul bayan ya halitta dan adam ya bashi bayani sai kaga a professor a cikin yan adam kaga doctor kaga Rida kaga hafiz kaga Baharu yadda suke faɗa da sauransu kaga hafiz na alqur'ani kaga hafiz na hadisai kaga annabawa da manzanni da sauransu duka a cikin 'ya'yan adamu da Allah jama'a idan ba ka cikin yan adam a wace halitta ka taba ganin professor a wace ka taba ganin doctor a wace ka taba ganin wani annabi ko manzo ashe Allah ya girmama dan adam ashe in akwai wanda ya cancanci ya bauta wa Allah bai shirka da Allah ba dan adam shi ya kamata domin me hal da ihsan illa ihsan ashe dan adam idan ya zo ya kafurce wa Allah sai ya fado cikin sun maradin na asfala safilin saboda haka ya uwa musulmi wannan shi ne alaƙar ta farko cikin adam na ɗan adam da ubangijinsa ka yi itirani ka fahimci ni'ima da Allah ya maka na bi kuma tun da ka fahimci Allah ne ainihin ya halitta ka to adam na shi ne ka yadda shi ne ubangijinka ka yadda shi kaɗai ya halitta ka ka yadda shi ya cancanci ka bauta masa ka sallama wuyanka ka sallama fuskarka ka sallama rayuwarka ga Allah ya Allah me kake so ne maka me umarninka nabi menene hannunka na hannu to umarnin Allah da hannunsa sai ya aiko maka fiye talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma a sauran al'ummomin ya aiko annabi Nuhu alaihi salam ya aiko ainihin annabi Salihu alaihi salam annabi Hud alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa annabi Musa alaihi salam annabi Isa alaihi salam mu kuma sai turo mana Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan har da gaske Allah nan da ya mana ni'imomin nan muna kaunarsa ga shirin ubangiji su wataala ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum Allah ya muku fafifi ta kunan da Allah ya muku daukakan nan da Allah ya muku da gaske kuna san Allah bi wuri to ku in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tsantsar sallamawa ga Allah domin me annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma an kabe shi zai kama hannunka in nuna maka yace to Allah ne ina iman ku rike Allah ku bauta masa tauhid jama'a akwai malamai da za su zo da yawa da aka zanta kan abin da nake so ya jama'a Allah nan da ya halitta mu akwai bukatar da wajibcin mu bauta masa uba. mu akwai manzan nan namu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Allah kun goni tsofani na suka a cikin sa akwai sofa ne a ɗabi'arsa akwai tsofani a halayensa ya taɓa ha'inci ya taɓa yi wani mummuna aiki to yanzu wanda ya zagi Allah ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya yi matsayinsa yake ya matsayinsa yake jama'a a kanan nan wani mutum da ya ci tuwo ya koshi kun san bakar cin tuwo yake ko ya sha ruwa ya sha iskar Allah ya yi giba sai ya ce shi sunan shi abdul inyas ya canza Allah da ya halitta shi ko bai haka ba a kano kuma ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta Allah ya kara miki albarka ko ta tace ta yi masa hukuncin kisa yana nan hukuncin yanzu a haka ko yana kwanan nan sai ka samu wani bai shi haya a cikin shari'a sharifai sai kuma shi ma ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wai zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tozar tashi ana rama ai ya kamata mu bincika mu ga su waye suka fare ya kamata mu san da ne haka ne ubangiji subhanahu wataala ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin wa kadhalika ja'alna aduwan min al-mushriki kowane annabi saboda ya zo da gaskiya saboda ya zo da tauhidi saboda ya zo da abauta ba Allah makiya Allah kuma ba sa san Allah din sai suka zama makiya ga Allah sai suka zama makiya ga annabi wasu suka ki mala'ika Jibril alaihi salam wasu suka ki duk mala'ikun Allah saboda sun zo da goyen bayan su ga Allah shine ubangiji yake cewa man kana addu'a lillahi wa mala'ika من كان الله ga sako ga masu zagin mala'ikun Allah ubangiji ya nemi kushe da yace man kana aduwa lillahi duk wanda ya kasance makiyin Allah wa mala'ikati yana kuma gaba da mala'ikun Allah wa rusulihi yana gaba da manzannin Allah ko kai gaba da annabi Nuhu alaihi salam ko annabi Salihu alaihi salam ko annabi Hudu alaihi salam ko annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa kan annabi Musa alaihi salam annabi Isa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda ya kasance yana gaba da waɗannan da Allah da wannan manyan bayi nasa wa Jibrila wa Mikaila abin da yasa aka ware su baya can an ambaci gaba su wa ko kuma aka baka ce wa jibril wa mika'ila saboda ayat ta sauka ne akan yahudawa da suke cewa ai jibril shine mugun dan sakon nan in ka ji sako daga kai shi sai ce to da jibrila da mika'ila to fa inna allaha azizul kafirin lalle Allah yana sanar da kafirai to lalle shi ma su ne kenan wanda yake zagin annabawan Allah makiyin Allah ne kuma ubangiji subhanahu wataala ce innal ladzina yuqzuna allaha wa

ya kasa ya yi wane akuwan akuwan ya bambama in ban da tsiya ta ubangiji kamar da ya faɗa haka ko to in Allah zai da yuzunan laha wanda suke cutar da Allah wa rasulahu da wanda yake cewa ko Muhammadu ne zai ta da kabarinsa baya san in yas za mu taka wuyansa za mu mun faɗa kenan ko mun gane ko to duk wanda yake cutar da Allah yake cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa ne. La'ana la'anahumullahu fid duniya. Allah ya tsine musu a duniya nan wal akhirah Allah ya tsine musu a lahira wa adalahum azaban muhina Allah ya yi musu tanadin azaba ta wulakanci ta kaskanci ya jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya yi shi ai muna da tarihin wanda suka cutar da shi na gidansu akwai Abu matarsa Ummu Jamila lokacin da suka zo suka zama suna cutar da shi shi ya nuna shi ya ce ne tabbas aka ya muhammad haka ya ce masa wannan sako da ya zo da shi tabbas wai sai ubangiji ya raba masa ya ce tabbat ya da abin da habib wata ita kuma matarsa lokacin da allah ya saukar da wannan aya sai ta je ta ɗauko wani gungume mai dutse wanda hannunta zai iya ɗauka ta ce barin je in samu Muhammadu sai ta za masa kan nan nashi suna tafiya sai take cewa mazmuman a baina ta ce kai zargage mun yi addinin naka sannan ke sai ta ce kuma wadinahu qalaina ta ce addininsa mun ki ba za mu yi addinin ba sai ta ce ta ce kuma wa ra'ayahu abaina ra'ayin nasa na wai abota wa Allah mun ki mun ga wa amrahu asaina ta ce kuma umarninsa mun saba kun ji ba ta ce mazmuman abaina ta ce kai muhammadu sarkake mun ki ta ce wa dinahu a baina wa dinahu kalaina wa kalaina ta ce kuma addinin sabiki ba za mu ba sai ta ce kuma wa ra'ayahu eh, wa amrahu asaina wa amrahu asaina kuma umarninka Muhammadu mun saba abin da ta faɗa ke yaya ummu jamila ta mutu a wulakanci ta mutu a wulakanci ta mutu akwai wani makamu a cikin garin madina shi kuma makahon sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auro wata baiwa kyakkyawa ya ce tana haifa masa yaya kamar gol saboda kyan matar amma kuma a duniya ba wanda ta tsarga irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam katif da kyau kyan banza kyan da mace makaho ne shi ba to wata rana yana zaune a cikin dare sai kawai ta ji ya ji tana cewa muhammadu tana tandama mishi zai tana zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makahon nan yana da wani takobi irin gajeren nan ya haka ya laluba ya laluba da ya taba ta yi ta ce ba ta san da wannan wukan a cikinsa ba da ya rike wukan ya rufa a kanta sai da ya tabbata ya kulo ta bayanta ta yi ta motsi sai da ta da motsi aka waye gari ta mutu sai aka an kisan kai gidan makahon an kisan nan da nan manzan Allah ya sa aka taro jama'a sai ce waye kisa kan sai makamun da yake to ya ce ni ne ya rasu Allahu akbar me ya bar ta ce wallahi duniya ba wanda zai taba kan ta zage ka ne tana cin mutuncinka tana cin mutuncinka kuma jiya ta yi ma cin mutuncin da ba zan yi hakuri ba don haka baiwa ta ce na ga mataki a kanta sai ce jama'a ku saurara ku saurara inni ja'altu damaha hadaran ya ce jinin ta ya zuba a banza Allahu akbar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda kotu ta ce jinin Abdul Inyas ya tafiya ya a banza saboda me me yayi mata ta zage shi kai na sharifai mai manzon Allah sallallahu alaihi maka ka san shi kai rayuwa tare da shi ya cuce ka ya zalunce ka ya zalunci ubanka me yayi maka yanzu da za a kai ka kotu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ka zaga me maka me maka da sunan addini a zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan addini a zagi Allah wani kuma kwanan nan buha imamu bukari yake zagi ya zagi na Umar Allah ya kare da gare shi ya ce wa duk bala'in nan da ake ciki al'umma na umar ne ya shawo ya ce domin me manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ku kamun takarda ku rubuta muku wasicci shi kuma ce ba za a bayar ba ya ce da an ba da wannan wasiƙar damu da duk matsalolin musulmi babu kan a haɗa yake kai munafiki alƙur'ani ba zai haɗa alƙur'ani ba zai haɗa kanmu ba alƙur'ani ba zai haɗa kanmu ba sunna ba za ta haɗa kanmu ba ya jama'a yaya Allah subhanahu wa ta'ala zai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum kan kuma ka da kwana tamanin da wani abu aka yi wannan magana kuma mun gane ta sauka a hajjin bankana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace al yau ta zo da alifin da lamu ma'arfa yau din nan kun sanannen rana ce ita ce ranar juma'a ran da arfa ta tsaya a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sallar la'asa a lokacin aya ta sauka kuma yana filin arba a lokacin ubangiji subhanahu wataala ce al-yawma akmaltu lakum yankin ayan amma ta fara al ya isan isa lazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni yau din nan ubangiji wata ala ya ce wato ya isan isa lazina kafaru min dinikum duk wani kafiri baki kore na sharifai ne na ina ne na ina ne ko ina yake ya isan isa lazina kafaru min dinikum sun yanke kauna daga addinin wallahi dole a rike sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi dole a rike tauhidi wallahi na rantse da Allah ba wanda zai rage wa Allah daraja dan mai daraja ne ba akwai kuma ba wanda ya isa ya rage wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daraja dan Allah ya riga dauka shi walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamuna Allah ya riga ya bashi sannan kuma ba wanda ya isa ya taba al-qur'ani in ka taba ba bai taba ba ƙarya kake ba wanda ya isa ya taba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam iro da ya taba sahabbai shin ba a samu kudin zuma ya taba shi ba ko ba taba shi ba to yanzu da kare da irowa ya fi yanci da alale da irowa ya fi yanci wallahi yan kuwa musulmi wallahi muna so mu zauna lafiya mu daina taba Allah mu daina taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu daina taba sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma gwamna kadimul islam Allah ya baka zaman lafiya a jihar Kano muna roƙon Allah ya tabbatar da ita amma ka daina bari ana zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana bari ana zakin Allah idan kana bari ana zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana bari ana wulakanta Alƙur'ani, idan kana bari ana wulakanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai mana ruwan musiba daga sama ba ma wata cikin gida ba wanda wai yan sanda za su tare na soja su tare na wannan ya fi karfin su yi hmm. ko ta kansa zai wallahi daga sama yanzu yan china da suka ce ba za a sa niqabi ba suka ce ba za a yi azumi ba suka ce ba za a yi sallah ba suka ce ba za a yi musulunci ba sai ya zama na aliyau ma min rajin min sin illa wa huwa muna ƙibin aliyau. Allahu akbar niqab din suka hana duk wanda gani yanzu a China kuma ya sa niqab ba to tun da sun hana niqabi ya suke sa niqabi kuma azumin da suka ce ba za a yi azumi ba babu wani mutum yanzu a China face yana azumi ba ya ci cin abinci kuma komai gani tsoro yake haka ne ko saboda me corona me virus virus haka ne za ka mutum ana yi masa yadda ka san sauro haka za a dinga mafi shi wai za ka shigo kasar su yanzu da allah jama'a china da wifi su daukaka yanzu general buhari muna roƙon da allah ka yi mana ga yan china jirgi uku gan su mu ga kalar su zai zai dai ina su saboda gudun masifa ko kuma wanda ya zo daga china ma sai an masa feshi an dulmiya shi a cikin a aizan ya fito a dulmiya shi sai ya kwa Allah akbar sai gari ya waye dan haka ya yan uwa musulmi sun tabo Allah a can haka ne haka ne to jama'a mun san me nake so ji haka ai china musulmin yanzu suka taba corona virus ta zo kai dan shari'a kuma ka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san a motoci akwai corona ko akwai corona ko sannan akwai wace shi ɗaya ba a banda corona ai a motoci akwai corona akwai mai eh a mota zika akwai zika to idan corona ta an taba wancan musulmin corona ta ta dami mutane to idan muka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tafi lafiya Allahu akbar

kuma ba mai zagin manzo Allah sai sai tsinan ne domin me maka me yayi maka ai zagi ne sai mutum yayi maka zaka zage shi ko saboda ya ce abauta wa Allah saboda ya kai alqur'ani saboda ya dabbaka sunnar shi saboda ya ce kai gaskiya saboda ya ce ka karke amana saboda ya ce ka cika alƙawari saboda ya ce ka yi ka yi tsafta saboda ya ce ka yi adalci wannan shi ne dalilin da ya sa ka zage shi a waka ku jama'a Allah ya saka wa musulmin Kano baki daya amin duk wanda ya fito ya nuna da wasu Allah ya mishi albarka amin mu muna kira ga yan dariƙar Tijjaniya Sheikh Sumaila Idris bin Zakariya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kan wayannan bayan Allah amin suka ce in dai ba a bar ya kuta tulbari da ba za a daina zagin Allah ba muna jin wannan zagin da aka yi ba sun fito sun ce ba ruwansu ba sun fito sun bada ba to yadda kuka ce ba ruwan in dai da gaske ne to ku ce ba ruwan ku da ya kuta tulbari da ko ku ce ba ruwan ku ta jawabin ma'ani kun san dalili saboda wannan zagin yana cikin ya kuta tulbari da ko ba ya ciki domin ga abin da suka ce kuma idan mun faɗa in ƙarya muka yi a ɗauko littafin suka ce wafi jannatul uliya ya hu arba'una min biya in min ghairi zaifatin yunada bi fil ashir hadha imamukum wa haza min dukkan wa huwa bi a'la min sati suka ce kuma aljanna madaukakiya lahu arba'una min biya in shekus. yana da mukamin annabawa arba'in ya fi annabi sau arba'in Yana bi fil hashir ranar kiyama za a ringa ambatan tijjani ana shehu tijjani za imamuku kai ya shehu shi ne shugaban wa mu mumidduku ga me muku promotion wa huwa bi a'lami disatin shi yana kujera mu daukaki ya baya ne muku promotion wannan zagi ne ga annabi ko kuwa yabo ne to kiyama waye shugaban kiyama sallallahu alaihi wasallam ba kai mai idza jina min wa kai jina ko kaso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba na tashin sannan akiran sai suka ce wa ma ahadin min auliyallahi na yusakkinu sabahu a aliyar jannati biduni hisabin wani ikabin wa ana walau aminu bi zambi kulli jarimati gina cikin littafi suka ce wa ma ahadin min auliyallahi kullihim duk wani ya kana gaba ɗaya babu wani guda ko sai na bakar ko Umar ko Usman ko abu Qadir Jilani ko waye ko ko ko Umbabi ko da kashe balli kowa duk wani yana ya ce babu wani a cikinsu da zai zaunar da mutanensa a cikin aljanna biduni hisabi ya ce ko hisabi ba za yi musu wala iqabin ba hukuma ba azaba suwa ana banda ni ni kadai ne zan zauna da yan tijaniya a cikin sai ya ce walau amilu bi zambi kulli jarimatin ko da sun aikata kowace barna ce ko Allah suka zaga ba jarima ba ce ko manzan Allah sun suka zaga ba jarima ba ce ko sahabbai suka zaga ba jarima ba ce sun ce walau amilu fi zambi kulli jarimati to wannan yana shi ba jarima ya ba to shi ma dan aljanna ne abu to haka in da gaske kuke yi to ku fito ku ce wannan ya kuta farida ma ba daidai bane da sauran littattafan in kuka faɗi wannan to mun san da gaske amma wallahi yadda shek abubakar mahmudu ya faɗa yadda a shek ismail bin zakariya ya faɗa yadda a shek muhammad salih ya cikin ya faɗa in dai ba a daina karanta wannan littafin ana imani da su ba ba za a daina zagin allah da manzansa ba da qur'ani kar ku manta a cikin jawarin ma'ani aka ce salatul fati ta sittata fi min alqur'ani ko ba cikin aka rubuta ba tana daidai sai ka sauke alqur'ani sau dubu shida sannan ka kamo mai salatu fati yabo ga qur'ani ko zaki eh zaki ne sannan a cikin ya yakutu balila aka ce ba itikadin annaha ko unzilat ko min amma itikadin annaha ko unz menene nuri ku fi safe sabitu unzilat ko aka ce bi aka lami kudratu ko ba cikin aka faɗa bane tare da aƙidar daga fi safe min an a takardar haske aka saukar da ita bi akalami kudratu da alƙalman kudura ta Allah ya rubuta da kansa ya saukar da ita akan sa Muhammad al bayan ubangiji subhanahu wataala ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min ma kana muhammadun aba ko ba tsakiyar karo ba to in mun yadda alkur'ani littafin Allah ne kuma shi ne mai girma a gurinmu mai kabara Allah in mun yadda Allah ɗaya ne mai kabara Allah in mun yadda manzan Allah sun san shi kadai ne abun koyi mai kabara Allah idan mun yadda kan cewa sunna ita ce abin riko mai kabara Allah to ya jama'a dubban mutanen nan da muryoyin nan da muke kabara muna wakiltar jihar kano baki daya cewa ba mu yadda da abin da aka yi na zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna ta'anta ga duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna kira ga gwamnatin jihar Kano zaman lafiya shine a taka mutane na burki in za su abin su a cikin daki su je su amma su daina fitowa suna zagin Allah su daina fitowa suna zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su daina fitowa suna wulakanta alqur'ani a fili idan kuma ba su daina ba to muna rantse muku da Allah wallahi ko ba mu dau sanda yi wannan wallahi Allah zai saka da ci ku je ku rubuta wallahi domin me ubangiji subhanahu wata'ala shi yake sa innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu wanda duk suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anahumullahu bid dunya Allah ya tsine musu a duniya yuzilu Allah bai ce shi ne wal akhira kuma a lahira ma Allah ya tsine musu sannan me wa addalahum azaban muhina kuma Allah ya musu tanadi na azaba ta wulakanci duk malamai duk malamai sun yi ittifakin duk wanda ya zage Allah kashe shi ba wani malami da ya saba sannan kuma duk malamai sun ce duk wanda ya zagi ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ce ɗaya daga cikin annabawa kowanne ne inda an bakin annabi ne to kisa ne akan shi kuma yayi bidda saboda kai yan uwa musulmi inda akai sabani shine gadan idan mutum ya zagi wani annabi sai aka ko kashe shi sai ce na tuba to ana iya karɓar sa ya tuba amma za ka kashe shi shine aka ce za a iya raba gadan shi mun gane saboda wannan kalmar da su ne amma in bai tuba ba dukiyarsa ta baitul mali ne dan kazamar dukiya ce bai kamata ba a gace shi to da kai kuwa musulmi zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar musiba ba ce Allah ka tsare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh